nifafa uku a sutur a daura ta a kawo turare a ɗiɗɗi gamai saboda darajar kawa in ci sana a hito da shi bakin masallaci ko bakin karka ko bakin titi a yi titi a yi mai sallah in ka ci fallar da aka ambata ka sallar mamari sai ka tabbatar da Allah ya girma wa annabi Adam har da kai da ka zo sallah wannan sallar da ka zo saboda a kwaɗai ka kai ka girma wa ɗan uwanka kai mai roƙon Allah ya yi mai har da kai ai ma alƙawari ana da maka saboda saboda wannan soyayya da ka ba ya shar'an duk ba wasa yake da mutane ba ya shar'an za a da aida a rukai kuma da mijin bai amsa ba don dai ya amsa bawan mai yanzu duniyar ga yana farantacce wanda aka faranta shi daga dauka aka kawata ta da tufahi kuma Allah yana so a kawata shi da neman bai gawara ya kwanta cikin kamin nan bai da zurfi ko guda tun abin da aikata Allah ya yi wannan nau'i ne na musamman na yadda Allah maɗaukin sarki ke gwada yadda yake so mutum ke mutumin da ya zama musulmi ya yarda Allah gaskiya ne ya yarda shari'a da Allah ya aiko gaskiya ce ya yarda manzon da aka aiko gaskiya ne ya yarda kuma kiyama kiyama bayan wannan rayuwar duniya kuma ya yarda gaskiya ce yana da wani mutunci da wata karramawa da wani girmamawa na musamman ya yan uwa na musu don haka nan shi ne ke mu dawo kuma kitabun jana'i zai bayyana muku mutuncin da Allah yawwa dan adam na hanyar girmamawa da mutuntawa ayran nan wallahi mutumin nan motsai ne motsai ne bai da amfani bai yawa kai ne komi yana da wasu nabuka kilo na mugunta amma ka ce kakkura ba kakkura ba abin da ya muku na mugunta da ku yaƙi mai ku tattaru ku yi mai doddofa ana abin da wani da ya muna Allah ka yaƙi. yan daga wannan za a gano irin yadda Allah sarki zai iya karama na annabi a da kebance karama wa ta kebantacciya wadda yawa masu kariya musulmi haka babu jana'in sai ma da fara babu hazamin tagasimin mai yi babin da ke gwada falalar da a cikin falala alkhairi da lada da a cikin wanki mamaci bayan wanki mamaci wa kasami ma yura min makaruhin kuma da falala a kowai abin da aka gani na abin kyama cikin lokacin da aka yi wannan Allah yana son mutumin nan ya rufa mai asiri sai ya ce zai ba da lada mai yawa ga duk mutumin zai ya ji wankin dan ne game da koyawa gudan ki tsakanin tsawakuwa ko yana son ya yi yayi baki saboda mutuwa bala'in ce babba ba wani bala'in da ya kai mutuwa a rayuwar duniya duk bala'in ƙarfi yake mutuwa ita ce ƙarfi komi zama bala'in wani wani na yana mutuwa bala'in fitar rayuwa wallahi sai sa ya kirin wani sai daga bala'in mutuwa ta kuka gari ka ji ya yi dindindim ya yi mugun nauyi ya canza kamar mu wani sai dai a rage mai a yi ajabin nauyin da ya zama kamar takarda inda kuka je ka shi ne aka ce nan bayan falalan wanke mamaki da falalan kuma koyi abin da aka gani na aiki saboda Allah yana son a a musulmi Allah musulmi mutunci rai da Allah yana lokacin da ya kira ya abu tuntaki lokacin da ya mutu kuma a tuntaki ina da dalilin mallaka ta wannan magana yace rawar hakim imam hakim abu muhammad ya rawaito wa sahahu al-albani muhammad nasir bin albani ya taha an abi rafi'in radiyallahu anhu daga abu rafi Allah ya yarda da shi kana ce ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace man yi bayyitan duk mutumin da yawan imamaci mamaci baka sama alaihi ya kore abin da ya gari wanda ba a san da shi jiki za a same shi da kasu da aiki ko na halitta ko kuma bayan mutum ya rasu wani aiki ya bayyana da jiki manzo Allah ya ce mutumin da ya wani mamaki kuma ya daure ya kore abin da ya gani na aiki gufira yi arba'ina marrata an gafarta bi rasu arba'in ba gafara guda ba an gawarta mai ɗaya daya daya ɗaya asu arba'in na biyu ya ce wa man kafana mayyitan tun mutumin da ya tubatar da ya yi likafani ga mamaci sannan bai yi fito makaranta yana yi wa bai da dukiya ya kwanai ta ce duk mutumin da ya likafan da mamaci kasarullahu minas kunduze wa istabara'in janna Allah zai yi masa tufafi da bibaji mai walƙiya da bibaji mai kalan ɗanyen haƙi na cikin gida a aljanna madaukakiya ba Allah ya koyar da su da fiyamar ba eh a can suratul fadir ma Allah ya yi wa wata magana kada ya zuwa cikin suratul fadir sai حتى الله ملوك فرقي يجمع كان أكثر القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هكا. أولئك لهم جنات يتحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس نعم من سندس وإستبرق متكئين فيها نعم متكئين فيها

ɗan wayo ɗan dubara biri da dukkan birai ɗan wayo shi ne wanda ya jingina rayuwa ne ya yi abin da aiki domin bayan mutuwarsa saboda bayan mutuwa wata rayuwa ce za a yi shi ne yi ta ɗan mu da cikin karama da zai mutu ya yi wasu da ziyara ne sun duk za su tubata da wani irin tubata kalan gire ko na an kai boyin da karan jirgin kalli da ya ka ɗauka ido هنا أتوا جميلة ما يكمل جريم كبير ليكتك توقيته ويجي الله بيت فاتك سوسيان خطرة وصئر التواتي ما تخلت أن يعي من سندس كما ونن إواسم تقوى علينا ساعة سندس وحتى يهوه شيخ عشان سكة تقول يا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا إن ربنا لغفور شكور دعوك يا أخوة على قول إن الله يقوم إن الله لا يدرك المئات wanda duk yayi iskafani da mabaci kana so tuwa ga aljanna sai wani talaka ya mutu ya kuyi karkari maza maza maza ka shi ka kace ka tarki musu sai ma wannan ba Allah mai kawai Allah zai yi maka dibaji cikin aljanna zai maka filik na aljanna Allah sai ke ce na uku wa man hafara li mayyitin qabaran duk mutumin da ya gina ma mamaci kabari fa aljannatu fi bi fa aljannahu ma'ana fa da fa fi ya turu da mamaci a cikin wannan rami ya gina yayi mai gida ya turbuɗe nama ne yanzu nama ne na aka cewa in ka turbuɗe nan kana da falala mai ya ce duk wanda ya gina mu kira ne ya turbuɗe da ciki ya ce ujuriya na kumin al'ajari ka ajari maskanin bu ila yin kiya Allah zai gudanar maka da lada kai ta tahiya kai ta tahiya kamar gidana ka gina mai kacewa ne ka ho ka zauna na yare maka gidan ga har ranar sashen a kiyama kyauta ce na haɗa za a sanya ladatar ci gaba da gudana kamar wanda ya gina kwamfanin bulletin ya ba da shi zama har zuwa kiyama bai an sa bai an sa gari shi bai an sa da ya ne ko kama ko ladatar shekara ci gaba da gudana rabta kan gina ramin da ya kwanta ciki daga ranar nan an kama rubuta mala da kawa wani mumini gida ka ka kare martabar jiki ne kada ya kasa kada karnu a canje shi kada kola ya canje shi daga ranar kai ko za a ci gaba da baka lada lada lada har zuwa ranar tashin kiyar ɗaya da gidan zai bar amfani da yi don haka ɗan uwa ba shekara ma ka zuwa kalli an yi magana akan sallah zai zo falalar sallah wanda ya je halarci sallar mamaci bai zo nan don haka cikin wannan zamu fahimci yadda Allah yake mutunta rayuwar musu shi ne manzo Allah ya faɗa cikin abu cikin cikin abu huraira man satara musulman satara Allah fi duniya wal akhirah duk mutumin da ya suturta musulmi Allah zai suturta shi duniya da lahira duk mutumin da suturta musulmi tufa na kai mai ko wata al'aura ta ta bayyana wani dan kuskure ne wani dan tuntube mazajin ka ka fito kana ka wato a shi haka sabuwa ne yake haka alhaji wa ne yake sai ka ga kai shi ne rayuwa tun tuɗe na hanta ɗan da ba a nuna ba ka bar magana sai lahira ka kumbure ta saboda ciki wallahi yan wana ba wuri tumbura abinci ɗaya ana sun ka saba ma kanka da tumbura a tirai rubu da asiri ka ga mutum a ɗaura sai ka bayyana ya yi wani kuskure ka rufe ta ka kyale in ba ɗan ta'adda na a bayyanta in ba ɗan ta'adda na shi ɗan ta'adda in yi laifi ba a yaƙi in an ga laura kai bayyana ta kai saboda ya ta saboda wannan rashin kunya ya zama mai ɗabi'a amma mutum mai muruwa kaga ya yi kuskure suturta shi manzo Allah ci man satara musulman فصرف الله في الدنيا والآخرة ومن تقى مسلما تقاه الله من رجلك المقصود duk mutumin da shayar da musulmi Allah zai shayar da shi daga latiful maqsum wani marmaro ne cikin gida aljan aina ne sharabu bi ha ibadullahi tajirun ha tafsira wani marmaro ne da Allah ya gudanar da kan aljanna wani irin na musamman Allah zai yi kokari ya annunta maka wannan mumin kiyama daga bakon kafin da ɗan uwanka mumin don haka yan uwa yanzu nan aka a fahimci girman da Allah ya ce su a mutunta gawar musulmi alkawari aka gina mai kabari dai ya matasa masu albarka kai kungiya irin yan bunza yan da kawai aka kake zama macinka ya suka ka ɗauno shi ko da kare ko da radda kan kullo ka gwada musu ka jaye kawai kuma wallahi ba a yi mutu ba wai wani ya kira ya tsirna da kuma kawai haka muka fi musu tare da kansu yanzu abin ya fi shekara goma sha biyu wani dottijo ne ma da sani Allah ya ji kai ya fara kullum sai ya zo makabarta kullum sai ya zo makabarta kullum sai ya zo makabarta kawai sai ga shi Allah ya ga ya ba da su tafi ya zama sanna sunnatan asalata yanzu an samu matasa masu kare iya kakkabu da imamacin yaro kawai rika musu rakka su adda shekurrukansu su adda kwasunan su ke hawan mota su je zaji su yi abin nan tabara su kawo su tara in suka ƙare su sake yi kuwa a yi musu yi kuwa masallatai su je zaji su gayyaci mutane a je a karo a sake kawo a cikin wannan abin wata iri lada gare mai kallon girma in ka kasa kuɗin za ka yi sadakar ka sa kanka layi waɗanda ke gida mu mutane ka wurwura Allah zai ka daga rasa wanda ya kwanta ko wani ta kwanta cikin kabri nan Allah ya cika wani rubuta maka rana har zuwa nan da aka sada mutumin da ranar ta kiyama ran da gidan nan ya fari mai alfa cikin wannan yan uwana za mu fahimci wanda duk ya yi wanka ga mamaci ya suturta shi ko kuma ya gina mai kabari Allah ya yi masa alƙawari da wasu fa'idoji na lada da kibu zan ba su yawa don haka nan abu biyu na in ka je wanke mamaci ka ga alkhairi ka ga wani abu mai ban shawa ya bayyana wata karama ta bayyana gari kana sun kai zo ka bayyana in ka ga wani abin da bai dace ba bai da kyau ana son ka su so takaru amma in ka ga wani abu ya bayyana na karama wani haske wani walƙiya wani alkhairi ana son kai duk Allah wa akbar mutumin ga abin mamari bayyana addinan saboda ƴan wasu su bari ciki saboda a dora bincike waɗanne ɗabi'a ta agare gare saboda akwai shi da wannan ɗabi'a saboda wata rana da zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau majalisin ga ɗan aljanna na zamana ana nan ana fitowa don duk cibiyar da daura wuri babu ruwa ne da ya zo zai zama ne da zai cewa kowa ko biye kallama ya zauna shi kenan sai dai saurarin hadisan manzo gobe wanzu Allah ce yau ta an na zama wurin can kuma gobe da fiye da kuma shi ne to sai kuma ya zauna wurin rana ta uku wanzu Allah ce an janna zai zo ya zauna kuma da fiye da ya zauna wurin can da wuri daban-daban Abdullahi bin Amr bin ce to ne kan bayyana an ka tashi wajen da su yi bido fiye da Allah ta fiye akwai ɗan wani abu tsakanin na da babana ina so in bi dan kwana ta haɗin gaya da abin da ya kasance kowa ya koyi akwai a tsakani da baba ne ko ya fi shi ya zo ya fi shi kuka kwanta ya gaba a yi wata doguwar sallah ba shi ka san sallah na kwana yana sallah da shi da can da shi ya tashi sallah ne rakowi na abdullahi amur yana rena kwana ɗaya kwana biyu na uku ga wani canji amma da duyar da duyar warka ta su ya ce la ilaha illallah wa wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir sai da ai sai an gari da yi na ku ji doti je ce la ba ba gida ka kana da ba sai an kai kaji kaji abin da faru wajen mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka ce ku kuma ana da ka zama ka to ka tauna gobe an ka nuna wani ya ce na da ka to ka zauna an ka koma an ka nuna ka to ka zauna sai ka bari biyo kai ba ki irin sallah ta haka mina na ji wallahi ina da gani abdullahi ya ci na ni wanda wani doguwar sallah haka wanda kan gani ne haka Allah ya jira ban da wanda ban sa abin da ni ka wani abdullahi ya ji ya ce dan wani ya ce ki dawo yace ina da da wata matsala wallahi sallahi ban fara da ciwo samu kowa ko bakin ciki a kan kowa haka Allah ya yi kowa ban je ba duniya duk wani dan uwa na musulmi ya tara duniya har ta kai kuma ban je ma shi yau abin da ya samu ban kwana da bakin ciki shi ce to ina gani wankata ba sallar da ta haka yan uwa mai a kashe sa in aka ce an ga mutum da falala ranar ne ko kuma ran wanke sa ana so ka yada saboda yi wani aiki na na kyaka na alkhairi da mutane su koyi zuwa saboda su cimma irin wannan darajar ta kai amma in an ga abin da bai da kyau to in ka suturta an ce Allah zai suturta zai gafarta maka kwana kwana arba'in da lahu arba'in na marasa Allah zai ma gafara har su arba'in saboda suturta abin da suka yi kamar da shi da su bai. Allah Allah don ka yan wani ubangiji ya faɗa mana ne yana tare da bayan sa kamar yadda ya faɗa cikin Qur'ani inna Allah la tufata bi al-nar walakin akthara an-nasi yashkurun Allah ma'abuci baiwa wani ne masu yawa a kan mutane sai dai bai yawan mai yawan mutane budullai ne madadin abin da Allah ya musu ya karrama su ya lullube su da alkhairi ya lullube su da rangwame ya lullube su da kaudakai. ma ce suna a sai kuma su ƙara mutunci su ba sama cikin abubuwan da zaɓi da haka ɗan uwa hadisin gana haƙi wanda yake na abu raka wanda nan haƙi ya rawaito shi kuma albaniya ya a ce a targi kuwa ƙarshe ya gwada muna falalar wanke mamaci kuma falalar in aka ga wani abu na kasu kuma kada a yi zuwa na bayyana a yi biya ne ya ba to karkarkar ba Allah zai gafarta masa gafara har zuwa kai sannan ya gwada mana falalar sukurta wanda yake mamaci mai yin kabari don dai kana da suturtun kur a jin haji ne a garin da ya zama motsa kai da amfani komi sai Allah saboda ya tsaye cikin mutunci da karama ya sanya wato wani ko bonus mai girma a kan mutumin da ya yi likabari wanda a mamaci na uku falalai mai rami gina mai rami kadai aka sanya wani boro. mai girma aka ce haka yake kama kaki na gida kun kare kudin wanda suka so ka kawo ka cewa wani na ba ka sadaka gina ka fi sabilin layi daga yanzu har ranar sashen kiyama matukar gidan nan na za a ci gaba da rubuta maka lada matukar mutumin na kabrin na yana nan gare shi ladan wa masu gina kabri ba ta kayo har sai zuwa ranar sashen kiyama don yan uwa cikin wannan abu sallah mai yawa Allah ku ne ba mu ko kiyaye sai ba ni na gaba sai la ku fadli man salla alayhi bi akmil al muslimin ba ga da ke karanta da fadalan mutumin da mutum dari suka yi sallah au arba'in ko mutum arba'in aw salatatu sufufin ko kuma mutumin da aka yi mai sahu uku ko jarimar masa sallah ko mutum ɗari ko a samu arba'in ko ta a ko ina ne wata magana rawar biyu wa arsala imam ne muhammad bin isa abu isa ya wai rawaito hadisi ga kuma ya kyauta shi an da bin aliyar da biyu daga abdullahi kala kana yace kana maliku bin hubairata wani babban malami ne cikin tabi'ai malik bin huwayrat ya kasance su salla ala janabatin idan ya a kan wata gawa fata qallan naka alaiha ko a ce fata qallan nasu alaiha ya halatta ma'ana shi malik bin huwayrat ya ga karancin mutane ya rena mutane suka taru a kanta ko kuwa mutane suka karanta kan sallar gawa su zan su a fa'ilai kai ka fata kallon na mutane suka karanta ko kuwa a fata kallan naka shi ma ne shi ya karancin mutane a kan karan aka ce jazzarun Salatu ta ajazahim yan mutane nan suka so sai kasa su kashi ya kasa su kashi ka kashi sabu wanda sabu na daga mutum shidda na mai bi mai mutum biyar mai bi mai mutum saboda ana so sabu na gaba da zama kamili mai bi mai da gida ma kamile mai bi mai haka ake so ko ana samun jiɗi a samai kiran da safu na ƙarfi har da safu ko sallah ake so ba don manzo Allah ya ce Allah ta shiko na kama da shukul mala'ika ta inda rabbi ha ba za mu je ku sahu irin mala'iku suke sahu gurin wa ne zuwa mala'iku ta ce ba kai ba ta shukul mala'ika da lalla ya mala'iku ke ne wani ubangiji ya ce ya abin na yutimmu na suhu bal awwala bal awwala wai karatu suna cika tsawuna ko sannan su ɗanfaru wa junansu to in yi wannan bawa Allah yadda mutane sun karanta sai ya tafa su da shi yace ta sun mai ce sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo Allah kira da annabi Allah ya tabbata gare shi man salla alaihi salatu subuhin fa kana aujaba duk mutumin da sabu kai sallah akan shi hakika wannan mutumin wajabat lahu janna tafaddula min Allah ta'ala aljanna ta wajaba gare shi a kyauta daga Allah madaukakin sai albarkacin ne albarkacin sabo uku sun sallah ta baka da aujaba hakika wajabat lahu janna tafaddula min Allah wa? kyauta daga Allah madaukakin sarki sabo ba samu mutum ɗari ba ba samu mutum arba'in da kila ƙauye da yi ko bisa tafiya ne ko wani makamanci ko cikin wani hargitsi ne sai aka samu mutanen yan kaɗan wanda kalimanci zai kasa su uku abu na gaba mutum shidda mai mai mutum biyar mai mai mutum hudu zai kasa su kashi uku ko aka yi mutu daidai wa daida shidda shidda shidda mutum goma sha takwas sai ta kasahu wannan daidai wa daida aka yi sallar nan aka ce aljanna ta waje ga mutumin nan da sahu uku suka tsaya suka kai sallah a kai wannan ba karamin falala ba rawa muslimun imam muslim ya ruwaito an abdullah bin abbas radiyallahu anhu ma daga abdullah ibn abbas Allah madaukakin sarki ya da su annabu ma ibnu lahu bi qudaykin ga wata ruwa ana cewa qadidin wani wuri na nan hanyar makka kafin a iso makka da yan da yan milaruwa kaɗan nan ne kadir ne yadda tsoro kara suna cikin da su fito madina da suna makka sai yaron allah da rufe su ba aw usmana ko kuma usmana ita ma nan take suka ga makka faƙala ya kurai mu sai ce yantaccen bawan undur matta ma'alamu nan na ita ka dubo mini mutum nawa suka taru domin sallar yaron ala kurebu kurai mai sarkin bawa su ne shi na ka ba ku aisha sallah da sallar tarawih da cikin gida ya rufe qur'ani don ba ku haddaci ba haka asbe ce sai ni fita fa idza nasu qad istamaru lahu kai ni kai mutane sun taru akan sallar yaron dama magabata ga aikin alkhairi ba wanda ya kai shi fada aikin alkhairi kana ka tuwe sai goma ne faɗa mana abbas faɗala sai hum arba'una kana iya gaya min cewa kai mutum arba'in kala na'am yace lalle ba su kafin mutum arba'in sai ku hito da ku hito da na sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ji ma'aikin Allah da aminci Allah ya tabbata a gari ke ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi da zai mutu ma min man inga tana cikin siyar alfazul umur ba wani mutum musulmi karami ko babba in dai musulmi ne malami ko mara ilimi na birni ko na ƙauye fari ko baƙi. babu wani mutum musulmi ya mutu wanda zai mutu ranar da zai mutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan a samu mutum arba'in su tsaya kan gawarsa suna masu sallah la yushrikuna billahi shi ba su shirka da Allah cikin komai illa shafa'ahumullahu bi ba sai Allah ya ba su ceto wannan ba ba sai Allah ya yi ba sai Allah ya ba su ceto wannan ba Allah zunuban da ya mutu da su Allah ya gafarta mai wannan ya faɗa mana yadda sahabbai suke son a sami adabi na mutum arba'in suka ta sallar gawa bisa hanya za su amma ya jinkirta fitowa da gawa an gayyaci mutane ko ina na makasa kusa saboda a samu kammalar mutum arba'in saboda alƙawarin gada an kaji Allah ya yi ga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya kamar an sa Allah bai bai ta alƙawari waɗanda ba su shirka da Allah a yi ƙoƙarin ganin an kauce da shirka da ruwa a bauɗe da shirka a nisanci shirka duk ribar da aka gani akwai cikin shirka a nisanci shirka ya yan saboda Allah ya ce inna man yushrik billahi innahu man yushrik billahi man yushrik بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نعم. وما للظالمين من من يأتي ربه مجرما إنه من ربه مجرما فإن saboda an sauka wannan aljanna yawa a jikin shirka saboda Allah ya inna bu man da lai duk wanda ya shirka da Allah fakar harama Allah barkat aljanna Allah ya haramta mai aljanna abada ba shiga aljanna duk girma kana annabi Muhammadu da Allah ko suna ne bai kai fulani ne shi kai duk ne ya Muhammad wallahi ba taba gani ba أما حتى shi girman nan na ce mai yayi ce ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاسرين kamata ya yi don haka yanzu an karnanta in aka samu su arba'in suka ga waɗanda ba su shirka da shirka da Allah wajen magani bai shirka wajen soyayya bai shirka wajen ibada mutum arba'in Allah ya lamunci mutumin da za a dafa ta mai shi yasa Allah ya haramta shirka saboda aini da kakan sanya iyayya mai girma tsakanin Allah da waɗanda ke shirka annaba ka ci walawi walawa walawi walawi ne ne walau asharafu asharafu la habida anhum ma kanu ya'malu da Allah ka duba inda Allah ya ambaci annabawa da yawa cikin suratul an'am ya yi obinin annabawa tun daga annabi ibrahima ya yi kai har su suleiman har su annabi dawuda har su zulkifil har suwa ya ce wallahi tallahi ba sani ba ba da sun yi firka da allah wadda ba su darajar lahabi da annu ma kanu ya amalu wallahi allah ji da dun na yi watsi da abin da suka aikata duk abin da suka aikata da an yi watsi don haka ɗan uwa duk wanda kake ana cin ana hada hada da business da shirka da Allah da rike kanku suka da biyarku da cin kasuwa da su dama ba wata soyayya ta ba illa cin kasuwa ne kakka shiga wannan rubuwa saboda wallahi tana zama matsaliya ka rasa duk aikin da kai da sallarka da azuminka da layyaka da zumuncinka da sadar zumuncinka duk abin da kai Allah bai shigo za ka ɗan uwa wanda ya gwada mana falalar tauhidi ya gwada mana illar shirka saboda in akwai mutum guda cikin mutum arba'in ne ga Allah bai alkon yana kafa samun mutum yana sai Allah ya gada fallas a kan halayen su da ayyukan amma ya ka samu mutum arba'in suka tsaya kan kabri ko ta uku aka samu cikin su ba mai shirka da Allah Allah ya ramunci mamacin na Allah za a kawo samun abin da ya aikata da rai saboda soyayya Allah ya kira kiranta aje ku ai wannan faɗaitarwa ne wadda falala da ka ji faɗaitarwa ne kai kanka za ka ji irin sakamakon da za ka samu in ka je sallah kai sallah kanka don haka Allah ya faɗa falalarsa ga muminai ya kamata muminai mu ƙara son Allah mu ƙara bin shari'ar Allah mu ƙara biyayya ga Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisin mu na gaba yake rawa muslimun an aisha radiyallahu anha Imam muslim ya ruwaito Daga aisha Allah ce ta da annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kana ya ce ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun min al-muslimin babu wani mamaci da wata al'umma za ta yi sallah akan wata jama'a daga cikin ummatu shine jama'a daga cikin tare musulmi ya buluguna bi asar waɗanda ke kai kimanin mutum ɗari kullum ya tsawo na dukkan suna yi addu'a wannan shi ne ballalan da ta samu ne wani lokaci ne da sallar jana'iza ina cewa ka kowa ya zo ne nan ba ya yi addu'a saboda an ce kullum yasfa'una lahu dukkan su suna Allahumma ghafir lahu rahmu wa afi wa karim lahu ko timu kalahu wa ghafiru bil ma'i wa sanji wal maradi wa naqi ko kana taro ko mutanen nan aka ce illa tufi'u fi fatiyan ba su ce to wannan bawa illa ana illa shufi'u fihi ba sai an ba su ceto Allah ya ce ku kai abinda kuka roƙa ga wani na yi muku na raga ma wani na ya kai ma wani albarkar sai da kuke kuka yi su a ga kawai rawar tabarani wa sahahu al-albani imam tabarani ya rawaito albani saha ali bin umar radiyallahu anhuma da abdullahi da umar an nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma min rajulin yusalli alayhi mi'atun illa hu lahu ba wani mamacin da yana musulmi ya mutu da musulunci da kalimar la ilaha illallah amma ya ji da tarin zunubai mutum ɗari su sai akan gawar su sai sallah suna roƙon Allah fa sai Allah ya gafarta wannan bawan zunuban da ya zo da su cikin kabar kun yi sanadiyar Allah gawa Allah bai kun yi azabtar da musulmi shi ya sa in mutum yana da kalimar shahada kafirai suka dubi wasu waɗanda ake jirarru na cikin musulmi suka ga gaso Allah ya yi musu rama sai su ta cizo bai ta cizo farke Allah inda mun taɓa musulmi da kila Allah yake cewa ruba ma ya waddu labi na kafaru lau kanu musulmi. ruba ma ya waddu labi na kafaru lau kanu musulmi. Allah ya ce zaru mi akulu wa yatamattaru wa yatamattaru wa yul فسوف فسوف يعلمون بعد جوا مسلمتي لا الخير غير الدنيا الخير غير المتوى الخير غير التاشي كما الله إذا كجوا bari ku kai da annabi da ranar budawa shi ko ba ka ba yau rana ce ta budawa ran budawa kuma ba ba a budawa kwarai dan za a gangama saboda wani hanya ɗaya ta bi sai a aike ya zo zai bai bari alkhairin ke yake ya tsaya goma haka ba don haka za mu za ka sa a abinda mu ka zo dai Allah ya amfani da shi abinda mu kai kuskure Allah ya saba daga gamani Allah ya yi muna anan ne cewa kada Allah ya wace mu da ya gama mu dukkan zunuban mu ya biya mu da bukatar mu Allah ya kara wannan gari na mu barka sarakuna da da jagoro da Allah ya kara mu jagora ka baba anan ne cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمك الله wannan karatu da aka buɗa Allah ya saka kai wanda aka karantar da mu Allah ya ba mu iko aiki shi a insha Allah da tambaya kamar haka mai tambaya ne ta assalamu alaikum a sai an je makaranta sannan za a iya yi wa mutum addu'a ko ana iya yi masa a gida kuna ba yi makaranta da na shi mamaci addu'a ba ke ba ce kai makaranta inda aka shirya an kawo mace addu'a lokacin da aka yi lokacin da aka yi sallah a kai na abubuwan wurin da Allah ya shirya an kawo don awon mace addu'a haka baya an turbude shi manzon Allah ya tsaya bisa ga bisa ga kabin ya ce sagabiru li akikum wa kamillu tasbita wa inna kula ana yus'al ina ka gama kurbura sai ki kuro kan ba dan uwan ku gafara ku roki Allah ya baki ko an san tambayoyin da za a yi saboda yanzu nan za a fara yin tambayoyin rayuwar su da ya kan duniya wani ne yasa ka aikata abu kaza rana kaza wani ne yasa ka kai aikata abu kaza Yan sunan za a fara kai tambayoyi marar kuka, wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka ko ka har da sai kuna yin ba na kwarewa ki ba sai ka yi bauce ka ne mun karan wani kiri hudu cikin kabrika in baka yarda ranar za ka da kirki sai ka yi bauce ka shirya da Allah ka yi ka ba da kabrika don haka ana wa bambanci a zuwa gida ana yi mai wurin sallah ana yi mai yana shiga mutum hudu sai an dawo gida duk lokacin da ke wata ibada ya halatta a nemi a yi dokowa da Allah ya halatta ba mu mata addu'a cikin da akwai addu'a ga kullun اللهم اغفر لهينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وفتنا وقانا انك تعلم تقلبنا وفقانا كل يا هذا تكيت حد لا هو حتى ما حيتني سوكا والله اعلم نعم نعم ولو لا يكون لك موجود في أبا ما لا تركه أي طيب، من تنبع وتبني ألا تسمي بألا منع من الهوائي نعم هو ده يا رمي فوق الثاني أما ما هي ما هي اللي بنعي يتعكس هو اللي ما يتنعقوني ربو kuma ina yin da magana sai gane ba ka da Allah ma na kira son a yi su a ne ba da sana'a da ya ga abu ya tashi assalamu alaikum to wannan abu na farko ne muna ƙara ba da duk giya mu ya an samu ya bakwai to ki kara sannewa sai ya ko an buga buga ta kai gida ko ya kula ko na wani abin da aka yana sai zuwa karo gida ya tarbabu sai ma ka ci gaba da yi sannan siyan nan kuma a koya musu ma su tafi makaranta in sun ka dawo a sai musu babu su rinka dan samu suna nan buka buka saboda a koya musu sannan a kar su zama irin mai gida sannan shi ka ji a rinka ba da shawara ta hanyar lafuzza masu ma'ana wane dan ni kiza kiza ya sana'a gadawa ni kai ba rake ko ba haka ba wani da ku ita ka kame ka zo nan har da biyu ka so ka kasa ga kuɗi ki ɗauki dubu biyar ki bayi ce kan karin kamar da ka guda ka so ka tsara kai da yaran kula in sun tai makaranta ka tsare in sun ka dawo shi ke nan sai an saba ka kai ka yi ta hanyar haka yi Allah su ana samun baita amma ga mara Ibrahim bai ƙara ba shawara ina kamar da wani gida ne Ga wakan da aiwatar da shawara ta yi za ka muna fatan أنا هنا مذنب لنا وغسل أخيك فما إنكم أنا أعلى برد عقري ومن وكان أعرض حبا وحسابا أنا أعلم أعرضك وكان أعلم وكان أقول عين الزباء التأميسي أعلم فهو رجع في دينا عرفة ما حسن في أمان أخوك بسم الله فأيما عن النبي صلى الله عليه وسلم